Uh, assalamu alaikum yan uwana maza da mata da fatan kowa ya tashi lafiya a uh, ina son yi amfani da wannan dama ne in yi magana akan wannan malamin da ya ce shi malami ne da yake son ra'ayinsa yake bai bin ma abin da Allah ya faɗa abin da wa'ansu kattun banza suke faɗa shi yake yi wanda kana ɗauko sunan Allah kana kana ɓatanci ga mutumin da kai baka da tabbaci baka san komai a kai ba kana yi kai da ganin maganan ka wannan malami an san magana ne da kai kawai na ra'ayinka ka fahimce ni ko abin da nake so ka gane wannan abu da kake faɗa wallahi tallahi na rantse da Allah idan baka nemi gafaran wanda kake so ka bata ma suna ba wallahi sai Allah ya kama ka mu mun san malamai ga malamai manya-manya na mun san su ga sunan da tsoron Allah ne a ransu su ba su tsoron mutum ba su ɗauko abun da mutum yake faɗa abun da Allah ya ce shi suke yi ka zo kana so ka ka bata ma mutum suna dan kai kai suna dan kai a san dan kai menene amfanin haka musulmai ne mu kuma muna tsoron Allah muna tsoron Allah fiye da inda kake tunani mu ba yan iska bane kuma sannan mu ba ba mutanen da kake dauka ba a industry tun da kake ka taba gan an ce ma ga Adam Zango ne ya kama wata yana mata kiss ko ga yanayin ga can tsirara da wata ko ga nan da wata yarinya can ka taba gani tun da kake a rayuwanka mutane nawa ne ake ganin su a industry ga sunan kiss ake musu ga sunan suna yawo tsirara baka taba ɗauko zance ba sai kan wannan zancen dan mutum ya bar kani kaniyu wurin bautan ubangiji ne ba za a yi kaniyu din ba in kai ma kana daga cikin su kaje can ka karata haka kake kana so ka yi amfani da sunan mutane ka je ka je ka dinga bata musu suna kana so kai ka samu suna kan adam zango za ka yi magana ga ƙasa ba lafiya ba ko ina ba kidnappers sun yawa ba ka fito ka yi magana kana fito kan maganan kan abin da ka san cewa kai kai maganan da kake wannan munafinci ne da an gani an san cewa maganan ka munafinci ne ka kiyaye wannan al'amarin da kake faɗa ba gaskiya bane sannan adam zango ya ce ya fita shikenan ba zai fim ba zai tantance ya ce zai tantance kuma da ya ce zai tantance bai so ya yi fim da any how mace ne saboda a masana'antan wasu ɗauko yara suke yi suke lalata su shi ya ce zai yi fim kala kaza sannan kuma duk wanda ta cancanta za a shiga gidansu a samu iyayenta a yadda idan sun yadda a yi amfani da ita a wannan fim ɗin dan sai a ɗauke ta ba wai cewa in aka tantance ta a'a ko aka ɗan kin dace da bidiyo wai a ce wai za je a bi wani guri a yi wani abu da ke can wanda mutane saura suke ba amma me kai baka fito ka yi magana akan mutanen da ga sunan suna batanci a cikin masana'antar ba ma wanda yan shan jini wansu yan iska ne wansu duk yan luwaɗi ne da yawa ga sunan da yawa da yawa da yawa duk a cikin masana'antar baka diba ba sai kawai zance kan adam zango zaka ɗauko da ya ce ya bar kaniwood to an bar kaniwood dole ne sai ai mutum sai ai wurin bautan Allah ne ba gurin bautan Allah bane sannan kuma mutum ne da ra'ayin sa kai ra'ayin kake kai ma gaskiya za bi ka je ka samu akwai wanda suka fi ka ilimi kai ma ka ce to za ka je ka zauna amma saboda me za je ka zauna su koya maka haka ki saboda kai kuskure inda kake magana kuskure kake yi kuma wallahi Allah sai ya saka mana duk wannan maganganun da kake wallahi tallahi wallahi ba mu yafe maka ba wallahi sai Allah ya saka mana kuma in Allah yadda wallahi sai Allah ya bi mana haƙƙin mutun da mu ma mu ma mu ma mu ma masu daraja ne saboda Allah ya halicce mu ne yanda ya kake haka mu ma muke ka fahimce mu mu bayan iska bane ba lalata yaran mutane muke yi ba muna al'amuran mu ne muna neman inda Allah zai rufa mana asiri ka je mun barka da Allah